akwai abubuwan da ba su karya azumi amma mutane da yawa suna tsammanin suna karya azumi cikinsu akwai amfani da toothpaste wajen wajen wanke baki duk malaman wannan zamanin bimbaz uthaymin lajinar da'ima da kwamitoci masu fatawa na duniya gaba daya sun yi fatawa akan cewa waɗannan abubuwan ba su kare azumi saboda ba abinci ba ne ba abin sha ba ne kuma baya kai ciki muddin dai ba haɗewa ka yi ba da gangan abu na gaba shine ba da jini a ɗaukar jini misali ba kan lafiya asibiti an ce ana son a ɗibi jininka wannan ma baya kare azumi abu na uku shine allura allurar da ake ma ta hanyar jijiyoyinka ta hanyar wasu gabbai ba ta kare azumi muddin dai ba allurar da ke tsaya matsayin abinci ba ce ko abin sha akwai allurar da ake inda ba su iya cin abinci ba su iya shan abin sha ta zama matsayin abinci da abin sha wannan allurar tana kare azumi abu na gaba shine amfani da inhalers wanda ke da asma ko mura ko wani abu da ya yi karfi ya yi amfani da inhaler ya shaka baya kare azumi ko da ka ji shi a makoshinka domin ba abinci bane ba abin sha bane kuma bai kai ciki ba abu na gaba shine amfani da maganin da ake digawa ga ido na ciwon ido ko ga hanci ko ga ido ko da ka ji shi a makoshinka shi ma baya shi ma baya kare azumi da haka sai a kula wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh